Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Laraba, takwas ga watan Jimadal Ula, hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu, daidai da sha tara ga watan Maci, shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fiqhiyyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi malai na kan bayyana mana wasu al'amura da shari'ar musulunci ta yi tsawa ta hana aiwatar da su ta hana musulmi ya jibinci al'amura irin waɗannan don komai ba sai don kasancewansu ba su daga cikin tsari da karantarwan addini mun karanta na ɗaya zuwa na hudu a yau mala ya ce alhukumul khamis hukunci na biyar ya haramu ala a ƙaribil mutawaffa yana zama haramun ga makusantan mamaci ba'adul umur wasu daga cikin al'amara ha daga ciki awwalan na farko malam ya ce anniyaha kururuwa ko kan mutuwa wannan haramun ne duk wani dangi na mamaci uwa ce uba ne mace ce matan aure ko ko ‘ya'yan shi ne ya ko ƙanwa, ƙanwan uwa, ko yar uwa, ƙanwan uba, ko kuma ya koma waye, to an haramta a duk lokacin da aka yi muku mutuwa ku fito kuna kuka kuna kururuwa kuna iface-iface wannan a musulunci haramun ne mala ya ce wahiyar kama ƙalabunul arabi bayanin yana nan kamar yadda ibn al'arabi ya ambata ya ce annauhu abin da yake nufi da kuka kururuwan mutuwa wacce shari'a ta hana ya ce wa kanatul jahiliya ta fa'aluhu su mutanen jahiliya sun kasance suna yin wannan taɓargazan na koke-koke yayin mutuwa ta fa’aluhu kanan nisa'u ya ƙara ya kaifna mutakabilat su a jahiliya mata ne suke zuwa su tsaya suna fuskantar junansu su zazzauna su layi wancan tana fuskantar wannan haka haka za su zauna yasrihna suna kururuwa wa yasihna suna ihu wa ta tahathu kulla wahidati turab ala ra'asil ukhra sai wannan ta ɗebi ƙasa ta watsa makan wannan wancan ta ɗebi ƙasa ta watsa makan wancan wata duribu wajaha suna marin juna suna dukan juna a haka ya yarfa ma juna wannan, ana ihu sun shiga uku sun lalace wata ƙulu kalimatin khabisa suna faɗin miyagun kalmomi min a ƙawalil jahiliya na maganganu irin wanda aka samo daga mutanen jahiliya za su ta yi haka za su ta yi to wannan kururuwar mutuwa da ake yi da za ka shiga gida ga duk wata za ta shigo daga cikin masu kukan mutuwan nan wata fa lau za ta zo tana shigo ga shi kenan fa matsiyaciya da haka za ta buɗe su kuma wanda suke cikin gida shi ta ɗauka to in ubanki ne ana nan yanzu ana mai azaba an saka shi a wani kadarko na bala'i a jahannama ta ke zo ji daga annabi ne kun gano wannan wata sai ta shigo cikin gidan sai ta yanke jiki kawai sai ta daka da gindikin rib sai ihu wata tana haka kawai sai ta yadda mayafin ta yadda hijabin ta cire ɗan kwalit ta yar ta fara ihu ya ya shi kuma wannan ba ma sai zamanin jahiliya can ba hatta mata musulmi a wannan lokacin suna haka mun gano wannan da kyau ko ba za ka gane irin wannan iface-iface da wannan kururuwa na shirme da ake yi ba sai idan Allah madaukin sarki ya sa ka taɓa ganin kafiri ya mutu kafira na kukan mutuwa a wasu yankin ma sai sun majunansu tsirara tukuna ta tuɓa riga ta yare God, why? Iskanci iri-iri ba. Gano nan da kyau ko? Why God? Why me? Gano nan da kyau. Allah iskanci iri-iri. A zagi Allah kawai ai abubuwa iri-iri kawai Allah ya basu ba daidai ba. Ta tuba riga ta yar, cire hijabi ta yar, ta cire sket ta yar, ta cire dress ta zubar. Ta ta birgima wata ma in ta zo haka, etta ma in ta zo haka, ƙawarta ma in ta zo haka. e ta shiririta arna ga suke kuma sai a ce wai musulmi wai an masu mutuwa wai su ma sun ɗauki wannan ɗabi'ar su ma suna iface-ifacen mutuwa wai su ma nan a dole wai an masu laifi ne wai su a dole sai sun yi kuka don a ce ai tana son mahaifinta yanzu kamar ni a ce a man mutuwa ban yi kuka yadda ya kamata ba an gano wannan da kyau ko to bari ki ji daga annabi mala yace fanniyahatu muharrama wannan kururuwan mutuwa abu ne da shari'a ta haramta ala ahlil mayyit ga iyalan mamaci gaba daya bai halatta si ba mala yace fa fil hadisin alladhi rawahu muslim ya zuwa cikin hadisin da al-imam muslim ya ruwaito wa ghairuhu da wani malamin da ba muslim ba min hadisi abi malikin al'ash'ari hadisin abu malik al'ash'ari annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙala ce mazan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce arba'un fi ummati min amril jahiliya abu hudu lalle al'umma na suna dumu-dumu wajen aikata shi nabi ya ce kuma al'amari ne daga cikin al'amuran jahiliya la ya na hunna kuma ba za su bar shi ba kun gane wannan da kyau babban musibar da annabi ya tabbatar da cewa al'umma za su ta yin wannan al'amari kuma ba za su bari ba na farko ya ce alfaharu fil ahsab alfahari da dangi da matsayi da ƙabila da ji kaza da kaza ya ce wannan al'amarin jahiliya ne kun gano wannan da kyau ku mutu ya koma yana takama uban shi ma'aikacin gwamnati ne mai mukami iri kaza ai shi ya fito daga kabila kaza ne su su ne yan family kaza shi ya gama makaranta kaza ne mai daraja iri kaza shi yana tare da abokai iri kaza ne masu matsayi iri kaza wannan duk amrul jahiliya ne kun bayyance wannan da kyau ku ba wai sai dangi kaɗai kai ɗan wane jikan wane tattaba kunnun wane wai shine wani al'amarin jahiliya ba ta irin waɗannan abubuwan da mutane su komo suna yi al'amari ne na jahiliya ka ƙi musulmi ɗan uwanka saboda kawai abin da ya shafi jahiliya ta nasab wannan ba ƙaramin kuskure ba ne allah ya sauwaka to mala ya takaita hadisin anan sai dai wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi a Kitabul Janaiz babu tashdid fi niyaha a ƙarƙashin babin da ke bayani akan shari'ar musulunci ta yi alƙawarin narkon azaba ga duk mutumin da ke kururuwan mutuwa ya kawo shi a jiz'i na biyu lamba hadisi na 934 talatin ahmad ya fitar da shi a cikin musnad a mujalladi na biyar lamba na 344 uku da arba'in da hudu mala ya ce ma'anan alfaharu fil ahsab ya ce an yafhara al'insan bi hasabihi shi ne mutu ya koma yana alfahari da dangin shi ma hasab alhaƙiƙi huwa takawa mala ya ce daraja da matsayi da dangi na haƙiƙa wannan takawa ne yana takama shi iyayen shi masu kudi ne kudin banza na mana da shi fir'auna mana da shi kudi na gaske ma da Allah madaukin sarki ce kudi ba waɗannan kuɗin cefa ne ba ina fatan mun gano wannan da kyau duk waɗannan da za ka yi suna ta hayaniya kuɗi akwai akwai arziki mu kaza in ka bincika ga kuɗin sai ga kuɗi ne na shirmi kun gano wannan da kyau ku kuma wai da wannan ake alfahari wanda da bukata za ta taso mai ta biliyan ɗaya bai iya yin ta kun gano wannan da kyau ku bai iya yi miliyan dubu ɗaya wanda ka je abuja ka gani karuwa yake ba naira miliyan dubu ɗaya a ba ta mata zagi ubanmu wanda ya ba ta ce an ga maka ni ‘yar iska ce a ce ki ya haƙuri ki dawo gobe na matan mun gano wannan da kyau kaji masu kuɗi can asalin masu kuɗi kenan la'anannu fir'auna wanda sai da Allah ya ba da labari ya ba shi kuɗi a cikin adda annabi Musa kada a ta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Allah ka ba shi dukiya ka ba shi kawa komi yana da shi amma sai ga wani mutum ya zo yana tattuna ne wa shi mai kuɗi ne iyayen shi masu kuɗi ne to sai me sai me inna akramakum indallahi atqakum shi ne. wani daga cikin manyan bayan Allah yana tafi sai ga wani mutum irin waɗannan wanda ake cewa masu kuɗin ya shigo tufafi na alfarma ya hau dabba mai kyau wacce ta sha kwalliya ta kecere ni ta gani a fada ya zo yana takama da ya zo kowa ya kai dafi aka kai jinjina aka miƙa mai gaisuwa ya karba shi wannan bawan Allah yana can yana tafakkuri fi zatillah gaba ɗaya shi ko ma sanin ma wannan mai duniyan ya zo bai sani shi sa lokacin da ce su su ne ku? to lokacin su kuma ba kai suke kallo ba wanda ya ce su ba su ba ne su shi suke kallo sai wai ga sai ce waye wannan sai aka ce aiwa ne ce kai baka gan mu bane baka gaisuwa ce na gan ku <laughs> mun gano nan da kyau na gan ku maganan gaisuwa ne zan iya bada ansa kawai benin ya bane ina ba ta mun gane ƙa'ida wanda ya zo waje ya samu mutane shi ke masa sallama to amma wai ya zo sai ga babba ya zo shi ba zai sallama ba wai shi yana jira kai ka gaishe shi ne sai kasa gane ta ina za a fara wannan shirma kuna fahimta sai ce hala baka sannu ba ko ya ce a niko na sanka ya ce farkonka majina ne abin kyama wanda saboda ma baka isa ba ba iya tara ka waje ɗaya ba sai aka raba ka biyu aka aje ɗaya can a karan karamin kirji nan kuma aka aje ɗaya a tsatso da aka tashi sai ka biyo ta kafan fitsari ka shiga ta kafan fitsari da haila aka je can aka cakuɗa ka ka zama gudan jini haka haka har dai da ka tashi fitowa kuma ka fito ta kafan fitsari ka ji asalinka sannan kuma a yanzu nan da kake takama da za a buɗe cikinka cike yake da kashi gudu za a yi kuma duk yadda ka gama wannan bilin bituwa ɗin ƙarshen al'amarinka mushe za ka yi don babu wani saboda ƙiman shi da darajan shi wanda in ya zo mutuwa za a ce wannan yallaɓai ne wannan honorable ne ya excellence ya kamata a yanka ma yara zai yi ana kallo aka za a bar shi mace masu mushe kuma mun gano wannan da kyau farkonka ji karshenka kuma mushe ne shi to wani alfahari inna akramakum indallahi atqakum jama'a da taqwa fahari da taqwa ake wata takama da tsoron Allah ne ake nuna isa duk wani abun da dan adam zai alfahari da shi na kuɗi na mulki na ilimi ko ilimin addini ne ba abin alfahari ba ne in bai sa sama tawalu da takawa ba ya zama ilimin banza kun gano wannan da kyau ku saboda shi ilimi na addini yana ƙara shigan mutum ne wannan mutumin na ƙara ƙanƙan da kai ga Allah mun gano wannan samuwan shi yana sa mutum taƙawa ne domin ya ce fattakullaha wa yu'allimukumullah kenan in kana tsoron Allah sai Allah ya ƙara ma ilimi kana ƙara tsoron shi yana ƙara ma in ka baka tsoron Allah kana abin da kake so Allah na baka ilimi to yana sai mai da kai ka matsalar himari ya hamilu asfara mun gano gara wanda ya samu ɗan abin da bai wuce cikin cokali ba ya bi Allah da shi ya je samu yardan Allah shi sa alfahari da dangi matsayin iyaye alfahari da dukiya alfahari da kai kanka da mukaminka da duk wani abin da kake dangantuwa da shi wannan yana daga cikin amrul jahiliya abin da ake takama da shi shine attaqwa akwai lokacin da aka zauna ana tattaunawa amine da abokan Salman al-Farisi shi ba Salman al-Farisi uban shi shine shugaban sarakunan garinsu baki daya amma saboda ya ba addini ya dinga tsallake-tsallake da tsere-tsere har sai da ya zo ya samu addinin musulunci kowa ya karanta tarihin salmanu zai ga haka kowa ya zo yana faɗin ai ga matsayin iyayen shi ga dangi ga wane ga wane wanda Allah sai da ya wannan ya ce alhakumut takathur hatta zurtumul makabir aka ce alfahari da dangi da matsayi da tarin abun duniya har ya kai ga su waɗannan mutane sun ziyarci makabarta an gama alfahari fili kaza yanki kaza gida kaza mota kaza matsayi kaza duk mu ne ba ga wani ba dan yaran mu bane dan kabilan mu ne dan yankin mu ne dan kaza duk an gama alfaharin har sai ma aka tafi makabarta ana cewa wannan kabarin da wannan kabarin na dangin mu ne wannan kabarin da wannan kabarin ɗaya abin nan ko daga cikin malaman tafsiri akwai wanda suka fassara wannan ma'ana mun fi ku yawa a raye mun fi ku yawa a mace hatta zurtumul makabir sai ce me kalla saufa ta'lamuna wallahi za ku sani thumma kalla saufa ta'lamuna kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim mun gano wannan da kyau ku kuna nan kuna alfaharin kawai kwatsam sai a ce to lokaci ya yi, kawo ajiyar da aka baka ka shirya baka shirya ba bam sai lahira shi sa duk wani alfahari da za ka yi kai alfahari da kai bawan Allah ne kowa da ya gama da aka zo kan ibnul islam sai ce abil islam laisa li aban siwahu ni musulunci ne ubana ban da wani uban da ya dara mashi ni musulunci ne ban da wani abin alfahari in ba musulunci ba annabi ya ji daɗin wannan kamal kalma ya ce salmanin Minna a ahalal baiti ya ce salmanin namu ne yana ɗan cikin gida ne a halal baitinmu ne jama mun gani shi za ka kai alfahari da komi malam ka alfahari da musulunci ka alfahari da bin Allah ka yi abu don Allah ka tsaya wannan duk wani abin da yake takama da shi wani ya fi ka kun gano wannan da ke ku billahi lazi wani ya fi ka yanzu kana nan ɗan siyasa kana ta abubuwa a matsayinka na shugaban jam'iyya ko sakatare ko PRO ko wani ne kansila na zuwa sai ga kaje kana ladabi haka ne ko ba haka bane dan dan abin da ya ana nan kansila na nan yana shashaguwan shi sai ga shugaban karamar hukuma ya iso sai ga kansila koma yaron wance yana ce yaron kai dade mai gida yallabai shi ma yana son abin da aka tsotso a dan sakan mai shi ma ya tsotsa ana nan shugaban karamar hukuma na fantamawan shi kawai sai ga gwamnan jiha ya zo sai ga ya koma daga ko honorable din ma ba sa ce mishi an koma ana cewa excellency sai ga shugaban karamar hukuma ya zama da shi da talaka daya sau daga gwamna wajen ana nan sai ga mai gidan duka ya taho shine shugaban kasa yana zuwa sai ga masu tsaron shugaban kasa suna cewa mutan waya wannan wai ba a san ba mai ita ba motar gwamna ce fa a cire ta a mun gano wannan da kyau ko billahi lazi kuwa a cire ta ba a san me ita ba kalir iri iko Allah shi kuma shugaban kasan yana nan yana shashaguwai shi na Amerika na zuwa sai ga shi ma ba zai shiga wajen ba sai an caje shi ba ta mun gano wannan da kyau shi kenan ka je ka ga inda shugaban kasan ku yake zama yaron wani shugaba ina ga gaskiya wani wani ne raƙumi duk su gama iskancin shugaba waye waye waye waye duk su gama ana zuwa wajen mai abin shi kuma sai ce limanil mulkul yau kowa tsirara yake mun gano wannan da kyau ko tun daga malfa hakan ube hakan rawani hakan kowa ranar zai miƙe hufatan oratan gurla kowa da loba ne na ka alfahari an tambaye annabi wane ya fi kowa man akramun nas ya ce atqahum wanda ya fi su takawa aka ce laisa an haza nas'alu ba su ce ba haka ba ne amma su ba wannan suke son ba sai ce kuna tambaya ne an ma'adinal arabi ya ce khiyaruhun fil jahiliya khiyaruhun fil islami idha faqihu wanda ya fi kowa a jahiliya ya zo ya musulunta ya fahimci ilimin addini to wannan ya fi kowa mun gano wannan duk matsayinka in baka tsaya ka fahimci addini ba da matsayin da banza ɗaya. dan annabi ya ce wanda ya bi shine wanda a zamanin jahiliya ya ɗaran ma kowa da aka zo musulunci kuma ya tsaya ya fahimci musulunci wannan shi ya fi kowa suka ce laisa an haza nas'alu sai gane suna tambaya akan nasab matsayi sai ce yusuf lahi ibnu nabiyullahi ibnu nabiyullahi ibnu khalilullahi duk wanda yake sanya alfahari da dangantaka toye da irin wannan in ba haka ba to ka kauce ka ba mutane waje duk abin da yake takama da shi wani shi ma yana da uba ai ai ba sama ta bare ya fado ba amma yusuf annabin Allah ne ɗan annabin Allah annabi Yaƙub, ɗan annabin Allah annabi Ishaq, ɗan annabin Allah annabi Ibrahim. Mun gano wannan da kyau In dai nasaba ne ba wanda ya kai wannan silsila zahabiya. Ina fata mun gano wannan da kyau. Shi bai da wani gefe, kakan shi na sama annabi ne, kakan shi na ƙasa annabi ne, mahaifin shi annabi ne, shi annabi ne sarki. <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko in kai kana takama da kuɗi sai mu ce to wai wani kuɗi yake takama da shi ka kai annabi Suleiman dan Dauda ne shi annabi manzo mahaifin shi annabi manzo mahaifin shi sarki shi sarki wanda shi ya mulkin mutane in kana takama ubanka sarki ne ko ubanka gwamna ne ko ubanka shugaban kasa ne ba wasu mutane akwai mutanen da yana nan ba su ma yadda shugaba ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau kuma za su fito masu zazzage shi su juya kuma zai su kwanta a gidansa sunansu ‘yan adawa magana wannan da ke uku, ko bayan da aka iya da su su ba su da wata sana'a sai adawa kuma suna nan su fito ce kai ɗin banza abin da kai ba daidai ba ne ga kaza ga kaza bayan da ka iya da su amma a zamanin mulki mulki na gaske zamanin mulkin annabi suleimanu ɗan dauda tsuntsu ya fito ya ga bai gan shi a inda fareti yake yi kenan wannan gwamnatin allura ta san kowa yana duddubawa an faretin mutane ya duba na dabbobi an duba na aljanu an duba na kowa an duba sai ce wata fakada tsayir sai je na duba tsuntsaye faƙala maliya la'aral huda-huda ya ce me ya faru banga huda-huda ba an kana mina laga'ibina in ce dai ba a ce baya nan ba ko ina ganin benin ya bar wajen nan ba da izini ba ko ta to ko hannu. za mu yanka shi za mu yi mai azaba mai raɗaɗi ko ya zo mana da dalili kaga inda shugabanni da suka san Allah suka bi shugabanninku ‘yan yi da ka, ‘yan ta kifi, za a abu ba a gama bincike ba sai a ce a yanke hukunci, sai an kama ka an ci mutuncinka sai a ce wai ana bincike, jama'a mun gano wannan da ke ku bayan an riga an gama kulla gaban da ba za ta wanku ba amma huda huda yana zuwa an gama magana tsaf. yana dawa ya ga fada ta kintsu ko kila wani a hanya ga ya mai ce to kai ka shiga uku illa bai na can na neman ka nan yi ta fada ka san mutane haka suke kun gano wannan da kyau ku nan yi ta kumfan baki haka ya su faɗa an kama dika kamar annabin Allah mala'ika zai gaya mai kan ka ce kwabo sai ya je kawo ga fada ya ce a hattu bi malam ta hitu bihi ranka yi na je inda baka taba zuwa ba laifi na gaba ana gamin mai duniya haka ne na san abin da baka sani ba na gano abin da baka gani ba na je inda baka taba zuwa ba waji ituka min saba'in na zo daga ƙasan saba'in bin ba'in yaƙin kuma da labari na gaskiya kun ji ss ku riga ɗaukar labari na gaskiya domin huda huda ss ne huda huda kuma ɗan jarida ne kun ji 'yan jaridu labarin gaskiya ake kaiwa mun gano ba wata smart line ƙarya 'yar oda ba wannan ƙaryan ka faɗi gaskiya kawai abin da ka gani ina fatan mun gano wannan da kyau in ka je kaga an yi kokowa an kada malfa ka zo ka ce kaga an mai kaya uku kaga ce hudu ne ka faɗi gaskiya duk abin da ka gani ka faɗi abin da baka gani ba kar a baka kuɗi ka rubuta kai ƙarya sannan ss duk kudin da aka ba ku duk yadda ake son ku yi aiki in kuka je ba ku ga abu ku je ku gaya ma hukuma ba ku gani ba abin da kuka ji kuka gani ku je ku faɗi gaskiya mun gano wannan da kyau ku duk abin da wani ya faɗa aka kira shi maimaita mana za a sa shi a tandin mai ne ina fatan mun gano wannan da kyau duk abin da ka faɗa yanzu an gane ma duk abin da ka faɗa menene in wani yana ƙaunanka ba zai ce ya yafe maka ina fatan mun gano wannan da kyau cin da a tafiyan ƙasan an gano yafiya ina fatan mun gano wannan da kyau ko mai kaɗi ba ba dubu so dubu so dubu so ko mai ka yi ina fatan mun gano wannan da kyau ko mai ka yi za a iya maka in kai ma ka gane cewa an ya yafe maka kawai sai ka yi shiga mun gane <laughs> ba zai ka fito kawai shin da ka ga a can ba za abin nan ba nan kuma zai ka nemo hijabi da niqabi da safa hannu da kafa ka hito a cin da abin da aka gane ake yi kenan ya ce na zo maka bin na ba'in yaƙin jama'a duk malamin da ke tsoron wai kar a kai labarin abin da ya faɗa bai shirya ba kai ashe wawa ne ss ɗin allah suna ɗaukar rahoto suna kai ma allah kana tsoron wani kun gano wannan da kyau ko wannan da in kai a fiyarin, ba zai sa inda kake ba ba don kana nan ne ake ganin ka ba <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko in ka arta kalmar kare wa zai ganka <laughs> jama'a mun fahimci wannan da kyau ko amma ka isa ga gudun Allah ne ya ma'asharal jinni wal ins in an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi sai ce mai fanfuzu Allah ke ne ce in akwai wanda ya isa ya gudu ya buya a cikin sammai da ƙasai ya gudu la na illa amma yanzu billahi da in na ga dama in gudu na rantse da Allah ina zariya duk jama'an tsaron garin nan ba wanda zai iya kamo ni ba inda zan je ina zariyan nan Allah ba wanda ya sai kamo ni kun gano wannan da kyau ko walanta amma Allah ya kiyaye ba inda zamu sau don kaga mutum ya ci ya gudu ya yi laifi ne kun gano wannan da kyau ko shi sa ku jin tsoron faɗin gaskiya ku faɗi gaskiya da dalili ku faɗi gaskiya da kalmomi bil hikimat wal mau'izatil hasana ba da tada hankali da fitina da faɗin abubuwa da zai hargitsa mutane ba duk in an kai ƙarin ka ce ka faɗa kaza ka faɗa yana cikin qur'ani mana yana cikin hadisi mana sai me in kafirin ka ce na ronka da qur'ani kai ka yi imani da shi ne gafara na ba ta mun gano wannan da kyau abubuwa iri-iri sai ga ana ta faɗa waɗanda ga nan ga irinsu Allah da ya kiyaye ya ce wa ituka min saba'in ya ce bi Ya ke da labari na gaskiya ya ce in inni waje mar'atun ya ce wata mace ne na samu tamlikuhum ita ke mulkinsu a'a kai yin labe kana nan kana mulki ga wani gari can da baka sani ba ga wata mace can tana mulki Allah kenan kana nan kana hura hanci wadan dinnan sun yadda da kai sai ka je wani wajen ka ga wanda ka fi ana bin shi sama da yanda ake banka <laughs> Allah kenan yanzu ba nan muna karatu anan ba sai ka je ka tadda wani yana karatu bai iya ba amma ko mutanen garin shi suka yadda malami ne in ma kai magana duka zaka aka ci na fata mun gane wannan da kyau nan nan fa wani babban malami ya je wani gari ya tarar da wani ya tara gari guda yana kanta da su ma da hammata ni ya je zai yi karatu aka ce ba a so <laughs> kun nan da kyau ko shi yasa na sha gaya mutane da jahili da mace da yaro ba su san malami ba shi yasa aka ce imam malik bai fara karantarwa ba sai da malamai saba'in suka ce ya iya mun karanta da ku nan nan ranar asabar ibn hajar al-asqalani bai fara karantarwa ba sai da malaman shi suka ce ya iya in yaran gari ne kowane yaro ma zai ce ka iya a to da kyau mana cika kare da ya ga ruwan kura ya sai ce ba kyau ne in ka ce bai iya ba ya aka yi amma ka samu malami ya ce ka iya mun gano wannan da kyau ko dama ba dole kai ka ce ka iya ko wani ya ce ka iya ba tunda dama shi bai kai wajen ba aka zo aka zauna zaman mukabala don shi ya so a ci gaba da cuwa-cuwa a yi rufi shi kuma ya ce a ba maganar rufi ina fatan mun gane shi ne aka zo aka shata fagen mukabala ya ce aka dinga zuwa da littattafai sun lawali da sani su samara kandi ce wasu ma ban san sunansu ba kaga abin da hikima ne ana zuwa aka zauna sai ce kai tintin ma baka haddace waɗannan ba ko da shi gefe mu da ka muke kaji inda ake karatu da ka nan, duk inda ake karatu da ka kaji asalin shi zirki ne ina fatan mun gano wannan da kyau duk wanda ya karatu dai ya karanta ruwan bagaja ya karanta wannan wajen ina fatan mun ga kaji wai wai wai in dai kaji an ce a ajal littafi za a yi da ka a to wannan karatun zirki ne amma dai karatu na malami a sai da littafi manzo Allah ma zo da littafi zalikal kitabu la raiba fi yahudan lil muttaqina a bude a ja baƙi a fashe shi kawai sai dauki abin da sai wani zane kaga misali kenan wai me wannan yace lan ara ce yace haka ake lan ara a garin ku yace nu ara ce yace duba da kyau ka gani yace raci yace haka ake ra a garin ku ya ce to na baka gari mun gano wannan da kyau ko in ni ne yana yin haka sai ce tsafi za ya ko karatu ina ba ta mun gano wannan to in ba duba ba me ake sharewa buga a ƙasa hisabi za a yi wa mutu za a raba mai gado ballanta za a ce a ƙasa za a buga ina ba ta mun gane sai ya ce to dama duk harkar da kaji an hada da jahilai ko to abu ya kusan lalacewa kaji mutum ya ce wai shi so yake wai a gayyato kowa ya sa hannu a kai na karatu da addini ba kowa ke sa hannu ba malamai ne suke yi wanda ba malami ba in yau sai a ce shuru saboda ba harkan shi bace ya shuru kawai in ba haka ba ko zai dagula ne barka ji jahilai ya ce jama'a ku leko duk sai aka leko ya ce dan Allah wannan bai kama da tsayon wata daren fari ba to tsayon wata daren fari karatu ne a ce haka aka yi malami uban malami sai ce a mai a tiri da haka ne sai malami na gaske zo sai 'yan dagaji sai su ce wai wane ba malami ba saboda in har yana existing to su kuma ba za su ci kasuwa ba ba zai yiwu ba ina fatan mun gane wannan da kyau ba zai yiwu ba ne shi kenan da haka aka kore shi shi ne wasu wata mace ce take mulkansu sai ce kuma walaha Arshin azim tana da ma wani karagan mulki mishaki shi sa in ka zo kana takama da wasu abubuwa ko wallahi malam sai ka ji kunya sanda ka je ka siyo wani kujerar kana takama ko dazu dazun nan wani ya siyo wanda ta fita jikalle yana kallon fa annabi suleiman dan Dauda aljanu ne ke mai gini aljanu suke mai komi amma a gaban shi ya ce wa utiyat min kulli shay'in an ba ta komi walaha arshin azim ma tana da hamshakin gadon mulki barka ji tsuntsu da yake yana zuwa majalisi ya ji tauhidi ya ƙoshi da takawa sai ce wajattuha wa qaumaha na same ta da mutanen ta, mutanenta li shamsi. rana suke bauta ma min dunillah citar <clears throat> abinda suka yi bai daɗi ba nan da nan annabi sulemanu sai kishin tauhidi sai ya kama shi kaga da abin da yake kenan a takawa mun gano wannan da kyau ko annal hasabal haqiqi huwa takawa duk wancan mulki duk wancan gadan sarauta wa utiyat kulli shay'in yace amma wajadtaha na same ta wa qauma da mutananta yajiduna lishamsi min dunillah rana suke bauta ma ba su bauta ma Allah nan da nan annabi suleiman sai ya rubuta takarda nan da nan nan da nan nan da nan sai aka je aka kai mata aka je aka zauna aka ce ka je ka jefa ka koma gefe ka tsaya ina fatan mun gano wannan da kyau ka ji me za su faɗi amma duk wanda bai karanta addini ba ko ko iya gudanar da jama'a ma ba zai yi ba wasu a zo a ce maka wai wani na zagin ka ka je ka ji da kanka ina fatan mun gano wannan da kyau ka je ka ji da kanka a nan nan nan ɗaya daga cikin jihohin nan ko dai zamfara ko kebe ko sokoto wani rikici ya haɗa tsakanin ciyaman da mataimakin ciyaman sai ciyaman sai ya sa a mari mataimakin ciyaman mataimakin shi aka sa irin 'yan bangan siyasan nan an shigo cikin taro cikin jama'a kawai ƙato ya zo ya samu mataimakin ciya mai fayawo ya sha shi tafi ya juya kawai sai aka raba su nan da nan sai ɗauki ƙara sai kai mu gwamna aka kira su gaba ɗaya har da wanda ya marin shi yana ƙaran ga wanda ya sa a marin kun gano wannan da kyau ko ce don me ba sa jituwa yana zuwa sai gwamna ya tambaye shi ɗan bangan da ya marin ya ce kai wannan ba shugabanka ba ne me za ka da ya ce yallaɓe ka yake yi mu kuma muna garin ga wallahi bai wa a zage ka mu bari ko ya zai kara ko ya zai kara ina ma rishi gaban ka to yanzu tsakani da Allah in kai ne ya za ka yi eh, ya za ka yi wallahi labai zaki kashi yi. mu ko ba mu yadda muna garin ga ana bacin ka <laughs> to kaga wannan ai dan banganka ne <laughs> jawabu fa yace wanda da kyau ko amma kawai zai a ce wani na zagin ka shi gina ka yadda wani ya maka zawa shi gina ka yadda Allah ya talla sai ranar mutuwan ka ma za a zo a ci maka kalmar shahada amma wani na zagin ka har a zararan kana can kana tunanin shi kana kallon ta sai ka batta kai hankali isa shari'a ta hana kila wa kala aka je aka kai je aka kai takarda ta dauki takarda ta bude innahu min Suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim kaji maganar manya Allah ta'alu alayya wa atuni muslimina iyakan da kenan in ka ji ai ta hayaniya a zauna a minti goma ana gamsar da kai ba gaskiya ke gaya maka ba Allah ta'alu alayya kakku man wani tsaurin kai wa atuni muslimi ku zo ku musulunta kawai ta taro 'yan majalisa gaba to ya za a yi an turo man da wata takarda mai girma gata gashi gashi ga ce kai na hannu ulu kowa mu masu ƙarfi ne masu yaƙi ne masu kaza ne amma al'amari a wajen kinkinci a shirya yanzu yanzu nan mu fara shirya ji a gwabza duk suka gama wannan tsuntsu na ɗo ya zo ya gaya musulmanu ɗan dauda Dika! ai gashi gashi gashi gashi ya to bar su ba sun ce za su kawo ɗan abun nan ba inni mursalatin ilaihim bi hadiyatin ko fa nazratin bima yarji'ul mursal za mu gani za a tura mai da kyauta jama'a duk wanda bai fahimci karatu ba ko na rantse da Allah ba inda zai je za a rushe shi in dai kana da kwaɗayin a baka ko ka je ka roƙa wajen 'yan siyasa ko ka roƙa wajen masu kuɗi sarakuna ba inda za ka ina gama gaskiya walla wai su da suke wannan sarautan da wannan mulkin da wannan siyasan wai suna ne don Allah ya ba su aljanna ko su samu kuɗi sai su baka kuɗinsu in ga ɗan siyasa ya baka kuɗi yana sa ran zai samu abin da ya wuce haka ta dalilin ka ne amma in ya san ba abin da zai samu ko ka kira shi a waya ba zai ɗauka ba mun gano wannan da kyau ka jira kawai sai 2015 inda rabanka shikenan Allah madaukin zarki ya sa shi ya ƙara takara jawa mun fahimci wannan da kyau ko yake ne sai ce bari mu jira su zo aka zo da buhunan da malaman tafsiri suka ce na zinari kafin su zo annabi suleiman ya sa a canza garin akwai mai mulkin da ya isa ba fenti kuke ma bishiyoyi ba shi zinari ya sa a magiru garin gaba ɗaya a kwalliya da zinari da azurfa da lu'ulu da zabar jaji da abubuwa na kwandage na ko'ina sannan abu tun daga inda aka shigo garin ana tsiba zinare azurfa lo'olo haka shi ne abin kwalliya a hanya su kuma ga nan da bohunan zinare kuma su shi zinaren ma ga shi kawai misali a ce daga amerika ne a baka ko kuma bari mu cire amerika a ce daga nan nijar a baka buhu ɗari na saifa ka kawo abuja kana zuwa gate ɗin abuja sai ka ga an yi dalan dala in kai gaba ka ga an yi dalan pounds in ka ga dalan euro dalan naira can gaba sai ga dalan ita kanta sai faɗin ka kuma karo ratiyo ta abuhu shi ne ɗaya daga cikin zai ce kai mu ne monoje da bai cika ba mu cike da wannan kar mu je a ce na wani waje muka ɗibo <laughs> ce mu yan saƙo ne mu ji ana zuwa wajen annabi suleiman ɗan dauda ya ce a a tumiduna ni bi malin ni za ku yaudara da dukiya fama atani Allahu khairun a ataku abin da Allah ya bamu ya fi abin da ya baku bal antum bi kuma tafa ku je ku ne kuke alfahari da dukiya wallahi wa inni mursilatun a sai ce menene wallahi zan aiko masu da me bi junudin lahum biha ba za su iya da su ba zan zo da ku maɗaukaka su zama makaskanta kuma mu za mu iya kaga yanzu gani ya kori ji sun zo sun ga gwamnati kun gano wannan da kyau ku kuma sun ga ga wasu aljanu na mukarrani na filaspat al-asfat cikin maruruwa wani aljanu yana harjaji an ɗaure shi ta je suka je suka gaya mata cito ana gaya muku me zaman lafiya a zo a musulunta sun kamo hanya ss na hanya suna faɗi suna waje kaza suna waje kaza nan da nan sai ce ayyukum ya atini bi arshiha ashe duk wancan abin da ake yi wancan gadan da hudu-hudu ya bada labari ya shiga <laughs> zuciyar shi yasa zaga gane mulki na ya abu rabu da shi ya siyo mota ya yi gida ya yi kaza wannan a cikin ɗabi'ansu yake kuma yanzu akwai mai mulkin da ya isa irin annabi Sulaiman ne akwai mai kudin da e ya isa sami irin wannan kudin ne to annabin Allah ne kuma abin da ya ga dama a yi mai shi ake mashi in kana neman sa'ai ma to Sulemanu dan Dauda kenan ayyukum ya atini bi ha? qabla an ya atuni muslimina waye zai zo daga nan nan da nan ifritu min aljinni ce ana atika bihi kabla an taquma min maqamik kafin ka tashi daga zaman mulki zaman fada zan zo da gadon <clears throat> ya ce ina ya daɗe daga Filistin zuwa Saba, ya ce abu ya yi nisa, ƙalar lade inda ho ilmun min alkitab, kaji ko? Duk wani abin alheri da karatu ake yi, sai wani ostazu cikin aljanu sai ya ce ana ati ka bihi, zan zo da gadon ƙabla an yartar da ilaika ɗarfuk kafin ka ƙifta ido kafin ya ƙifta idan falon mara auhu mustaƙirran indahu sai ga gadon an girke mashi shi na ka ce ka annabi suleiman allah ya ba shi mu'jiza an ba manzan allah sanda annabi ya je Isra'i da Mi'raji ya ga masallacin Baitul Maqdisi da ya zo ya bada labarin abin da ya gano a can sai kafaran Makka suka ce su ba su yadda ba ya zo ya ba su labarin kamar kai ne kawai ka shigo masallacin nan an yi sallan a magariba sai ka fita kana zuwa garin ku sai ka ce ka zo masallacin mai shago sai wani ya ce baka je ba sai ka ce wallahi ka je sai ce to zo ka yi min bayani yadda masallacin yake shi kuma ya zo garin ya zauna ya yi diploma ya hnd da shi ake komi ya san ciki da waje kaga yana da bukatan kai mai bayani akwai kofa a nan akwai hundu a baya akwai kofa mai raga-raga akwai amplifier a wajen akwai window kaza akwai AC akwai waye akwai waye kai kuma yanzu ka shigo ka fita kila hankalinka ma bai baya zuwa wajen ba abin da ya faru da annabi kenan bai taba zuwa ba suna wannan tambayin sai ga ya manta yadda masallacin yake duka to shi ne ya miƙe zai yi jawabi sai aka ɗauko masallacin shi ɗin cancak aka zo wani fili tsakanin dutsen safa da gidan ɗaya daga cikinsu akwai filin da zai iya ɗaukan masallacin aka girke ma annabi masallacin a wajen fadainahu bil arwahi law kana mun ba da ranmu gaba ɗaya ga manzan Allah fansa inda za a ba mu fansan ya dawo mu mutumin yadda manzan Allah kenan manzan Allah wallahi baka san manzan Allah ba billahi lazi, in ka rike wani ba annabi ba yi asara wallahi in ka rike wani ba annabi ba wani kowaye kai annabi in yi bayanin wannan kusurwan sai a juyo mai ya bayanin wannan kusurwar a juyo mai automatic ne shi ma ya bayanin wannan kusurwar a juya mashi ka san kana kallon CNN ko BBC World ko wane ne irin masu forecasting weather din nan in suna suna matsa yana saukowa ga ko haka aka rika sauko manzan Allah kafin su manzan Allah ya yi. mamman ka ishe ni ka ishe baban kowa ba mai kin halinka sai fasiku sai wawa sai ko wanda bai bi addini daidai ba manzan Allah kenan a id nazarin fil khalqi ta'lam bi annahu ka ahmada lam yunsha wala huwa yunsha wallahi ba irin mu na manzan Allah ba ja annabiyuna bil ayati fansaramat annabawa sun zo da ayoyi tafiyan annabawan sai suka tafi da ayoyin nasu waji'tana bi kitabin laysa munsarimi ka zo da littafin da bai karewa kullama dalal mada jidudun zamani na ƙara tsawo mun gano wannan zamani na ƙara tsawo ƙur'anin na ƙara zama sabo ɗanyayi ya zina hunna da walil itiki wal ƙidami tsawon zamani na ƙara ma ƙur'ani mai kwalliya ƙara mai zama sabo yadda za ka zama wani gwani na gwanaye ya zo ya ralla ma alƙur'ani sai ka ji kama wanda baka taɓa ji ba ina fatan mun gano wannan da kyau manzan Allah kenan shi sa ba wanda ya kai shi wa da ƙaula kufarin a sabar hujinnatu raba da su sun ce wa annabi ya hauka wa ma huwa illa min jahannama jinnatu shi garkuwa ne da ke hana mutum shiga jahannama zan Allah kenan aka zo aka girke mai masallacin ya bayanin ko'ina shi ne annabi Suleimani shi ma aka zo aka aje mai auhu mustaƙirran inda indahu Ƙala haza min fadlin rabbi ka ji abin da ake ma falala na dukiya na dangi na matsayi na komi ka gane falalan Allah ne buluwani yayi ne dan ya jaraba ni a ashkur zan gode am akfur ko ko zan yi butulcin ya alfahari wanda ya kafirce jiki magayi mun gane wannan da kyau ku ana zuwa sai kalli injiniyoyi ku tsaya ku ƙi yin karatu ku yi ta shirme kuna ɓata mai 'ya'yan musulmi lokaci kun gano wannan da kyau ku ku je ku yi karatu sosai karatun ilimin muke so ana zuwa kawai sai kalli injiniyo ya ce na kiro laha arshaha a canza gadon karagar mulkin a canza shi gaba ya koma baya baya koma gaba kusurwa inda zinari yake a sa azurfa inda azurfa yake komi aka canza shi gaba ɗaya ya ce magani tana da fasaha da inda za ta gane ana sa shugaba mai fasaha ne <laughs> mun gano wanda da kyau ku nan duru idan mu gani a ta biya za ta gane ta ɗauki hannu amma kawai ku je ku sa ta ɓushari wannan jiki magai ni ba ruwana ai billahi lazi in mutane ba su ji ba to wannan oho ni dai na haska muku ina fatan kuna zaune lafiya lau ai ko za ku sa in so samu ne in dole sai kun sa masunci to ku sa mai kan gado ina fatan mun gano wannan da kyau ba mun ce su ba kyau bane to amma dai amma dai a san abin da ake yi ina fatan mun ga oho iyu sai gida na yi sabi yawwa yace za mu gani za ta gane tana zuwa kawai sai ce a haka za arshiki haka karagan nan fa an nuna mata isa ne ma'ana har ɗakinta har fadanta ma fa an sani irin wannan haka gadonki yake ƙalat ka annahu hu in mm, ya kama da shi amma fa shi ne mun gano wannan da kyau shi ne ƙilala ha udkhilis sarh sai aka ce ta shigo gidan mulki annabi suleiman ya shirya mata wani yaƙi ne irin na sarakuna kun gano nan da yau wani irin aquarium ne aka yi daga inda ta tsaya daga inda ka fada sheki sai aka feke glass sai aka zuba ruwa ƙarƙashin glass ba shine aquarium ba aka sa manya-manyan kifaye da namun daji suna kaiwa suna namun ruwa suna kaiwa suna komo a ciki wanda gilashin in ga gani sai ka ɗauka ruwa ne da gaske yake turnuku yake toroko a ciki yana sai ya gwada mai girman kai ce za ta ce a ɗauke ta ne ko ce ta ba ta shiga ba nan da nan kawai da ta gani hasibadhu lujjatan ta ɗauka ɗan gulubi ne wa kashe fat an sa kai ha sai ta fara nan naɗe zaninta to ko kun ji waɗannan masu tsalli-tsalli ba za ku yi mulki ba tsinannu ina fatan mun gano wannan da kyau tunda nake da kin naɗa ƙorin ba inda zaki wa ɗauki mulkin ƙasa a basu kasiyatin ariyatin ma'ilatin mumilatu ra'usi na ka matul bukutul ma'ila la yashammuna hata janna tare Allah ya tsine maku albarka manzan Allah ma ya tsine masu albarka ya ce sunfin yan wuta guda biyu ban gansu ba ce yan wuta ne yace irin waɗannan masu shigan banzan da masu casa mutane a hanya ba gaira ba dalili annabi ce yan wuta ne shi yasa in kuna tafiya a mota an baka doruna kakka bugi kowa kana dukan wani annabi yace kai ɗan wuta ne yake nan yin za su rike dogayen dorina mutum zai wuce suna kula mai ba gaira ba dalili haka kawai duk wanda ya wannan dan wuta ne in ji manzan Allah ba kaki kasa ba ko mai kasa annabi ne ya faɗa Allah duk yadda za ka ɓata rai kai hankali za ka mutu komin daren daɗewa wallahi sai ka shiga jahannama duk wanda ka san ka taɓa duka akan hanya ba gaira ba dalili ka je ka nemi ya gafarta maka in kuma baka sani ba yanzu ka ji kai ta kuka kana istighfari kana azumi kana sadaka kaka kara kuma amma annabi ya ce duk waɗannan ya ce bigansu ba za su rika yawo da dogayen doruna haka kawai kana tafiya a mashin wai baka kauce ma shugaba zai wuce a mota ba sai a baka tsul ka tafi ka hantsala ka fada kan mashin kai hadari ko ka mutu oho ina ba mun gano wannan da kyau na bai ce dinna dukan mutane a kan hanya ba gaira ba dalili wuta mu kuma muna faɗin maganan Allah ne don mu ma'aikatan manzan Allah ne ya ce a bari bari bari a ina ho sarhun ai ba wani abu ne kawai ɗan abu ne aka yi kawai don a nuna maki shigo kawai ai nan da nan sai ta tuba ta gane cewa ta yi abin da ba shi kenan ba da wannan nake gaya mutane kun san Allah in kai ba ustazi bane baka san daɗin da mu ustazi muke ji ba ai tun da aka yi duniya ba wanda yake cikin natsuwa da kwanciyar hankali yana bararrajewa hankalin shi kwanci ba abin da ke damun shi ustazu ka gwada ustazanci ko na wata ɗaya gaji walla ba abin da zai dame ka a duniya shi za na ga mutum na abin da sai ce wai me ke damun ka ne kai ustazu ne ce shi ya ja maka Allah malam Qur'ani ne ya wa man a'arda an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka mun gano wannan da koko wallahi ma'ishatan danka sai ka ɗanɗana ta amma bari ka ji abin da Qur'ani ya ce man amila salihan duk wanda ya aiki na ƙware min zakarin au untha wa huwa mu'minun namiji ne ko mace alhali yana ustazu ba shi ne mumini ba sai ce falanuhiyannahu hayatan ba za mu ji da shi da ɗaɗɗiyar rayuwa Allah ce zai ji daɗi a ran shi sannan Allah mai sakamako a lahira bi ahsani ma kanu ya Ki za kwantar da hankalinku muna gayyatan kowa ya zo jonin da mu a ci gaba da ustazanci ana biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za jama'a ba girman kai in kudi kake takama da shi an ba karuna in kai kawai ɗan iskan gari ne makan gari ne mai tsaurin kai ka kai kudari ne idan ba asa ashqaha fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha din rashin kunyan da kake ba ka kai ba mun gano wannan da kyau ko mun kai mana rashin kunya ba ustadai za mu tura su daka ka ba ina fatan mun ga duk ƙaryar rashin kunya mutum yake za su daka ka suna dukan ka suna a suna azkar gano wannan da kyau ko wallahi kuwa kuma su suna ganin ma Allah lada zai ba su kai ko kana yi kana tsoro in kai ba Lagos kake tafiya ba daka ka za su zo su kira sallah su gaba da su. amma shi kudara annabin Allah ne annabi saluhu ya ce na ƙatallahi wasu ƙuyaha taguwan Allah ce taguwan tawace ce fakazzabuhu faqaruha suka ƙaryata suka soke ta taguwa Allah Allah ya zo ya abin da zai aka ce tamatta'u fi darikun falafata ayyamin notice na kwana uku in ma ka baro ta yar miya da aka yi maka kai marmara ka shanye ta kafin kwana uku ka da wani kwaki da madara kai maza ka haɗiye shi kafin kwana uku notice zalika wa'adun ghairu makzub ko ba da wasa Allah yake ba an yi kwana biyu kwana na uku suka kalli annabin Allah suka ce mashi kazzabun ashir shi za ku yi hankali zagin malamai da kuke yi duk bala'in da kuke ciki da nun uburci ka ga mutum hankalin ka ya tashi kai ta jin haushi ka koma ka binciki kanka ina fatan mun gano wannan da kyau suka ce mai kazzabin ashir Allah ce sai ya alamu na gadan bar su gobe za su san manil kazzabul ashir gobe gobe ba sai jibo ba garin Allah na wayewa faddam dama alaihim rabbuhum bi zambihim fasawaha wala ya khafu uqubaha duk jahilcin ka kaji an ce faddam dama kai ka san an mutu a wajen nan kai ka san ba a ji da daɗi ba wallahi kai ka san diyan da aka yi wani abu ya faru ba dam dama kai yan ji jiki malam ina ba mun gano nan da ke kuma da Allah ya ragargaza su ce wala ya hafu. uku ba habe jin tsoron abin da zai je dawo an yi faƙadar fa ni'mal qadir hal tuhisu minhum min ahadin am tasma'u lahum rigza ka isa kai haka yanzu a ƙasan nan ka ce wai ka yi ba abin da zai biyo ba <laughs> Allah sai dai ka je ka shirya da turawa in ba haka ba kana sauka sai sai a shiryo maka wani abu a ce ka yi laifin yaƙi waje ka za ana neman ka ba ga suke ba yasa gara ka ba Allah jama'a takawa shine ba dangi ba dangi shirme ne yanzu mazan Allah ya taso maraya ne na gidan Abu Talib da Allah ya zaɓa ba shi ma girman ba ka gaya man wanda Allah madaukin sarki ma madaukakiyar daraja irin wanda ya ma Allah waye a yau ake kiran sunan shi aka ce Muhammadu Rasulullahi sai ku ce me ba dole ba in ka yi ba jiki magayi annabi ya ce duk wanda ya kira suna na bai salati ba wuta zai shiga a wato ba girman kai ba ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba dole ba ba ta mun gano wannan kyau Allah ya sa mu ba ban zara inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi ku a wajen Allah shine wanda yafi ku tsoron Allah annabi ya ce ya fatima i'mali ke fatima ke aiki fa wallahi la ugni anki min shai'a. shay'a yace ba abin da zan tsina na miki a wajen Allah ranar kiyama fatima an ce ta aiki an ce in ba ta yi ba annabi ya ce ba ruwan shi wannan hadisi bukhari ya fitar da shi a kitabut tafsir babin da ke bayani akan tafsirin wa anzar ashiratakal aqrabin a lamba hadisi na 4771 muslim a kitabul iman a karkashin babin wa anzar ashiratakal aqrabin juz'in farko lamban hadisi na 206 al-imam ahmad a musnad juz'i na biyu shafi na 305 min hadisi abi huraira Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهله النبي يقول من إيالينش إنكم لم تأتوني يوم القيامة بأنصابكم kada wanda ya same ni ya riske na ranar tashin alkiyama ya zo ya nuna ya sanni wai don muna da dangantakan nasaba da shi wa inna ma ta'atuni bi a'malikum kowa ya je lahira da aikin shi fa'amalu ku yi aiki fa'amalu. fa inni la uguni ankum min shai'a. shay'a yace ba abin da zan tsina nama kowa a ranar kiyama shi yasa in takama za ka yi sai ka yi takama annabi dan uwanka ne ya ce ba ruwan shi kun gano wannan da kyau ku to ka ko cin da annabi ya disassociating kanshi da duk wani wanda zai zo ya nuna wani girman nasaba da daraja da meye to ko a duniyan nan ka je ka nemi naka laysal fata man qala kana abi In alfata man qala ha anaza duk wanda yake alfahari wana nawa wana nawa wani sauna ne wannan danƙe ne cikin gayin ma amma gayu sosai namijin na gaske na sosai shine wanda zai ce ni ni ne wanda zai alfahari da takawa ya alfahari da kyawawan ayyuka ya alfahari shi mutumin kirki ne mai kokarin samun ma addinin shi da al'umman shi da ƙasan shi ci gaba da ɗaukaka wannan shine mutum ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa nasihan da aka yi shiga cikin kunnuwanmu mai aiki da abin da zai sa mu sami yardan Allah madaukin sarki duniya da lahira subhanakallahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum